yau ɗari hudu da arba'in da biyu daidai da ashirin da bakwai ga watan janairu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shi ne kasar na hamsin da shida wannan shi ne kasar na hamsin da uku a jeren giyar a jiziki na biyu na karatun wannan littafi na ashifa bi ta'arifi hukukin mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin babban malami a musulunci a shekul imamul alimul allamatul muhakkik Alkazi, abun fadli iyad ibn musa ibn iya al ko Allah ka dukan shi da rahma jama'a idan ba ku manta ba a karatun da ya gabata man kai ƙarshen fasali na shida watan a cikin watan wannan babi watan a cikin babi watan na hudu da muke tattaunawa kan hukuncin salatin manzan Allah da yi wa manzan Allah sallama da kuma farlancin yin haka da falalai yin haka ga musulman arziki jama'a idan ba kuma ba mun gama fasali na shida a babi wanda ya tattauna mana akan keɓance da Allah ya wa annabi da isar da salatin da wani zai masa duk inda wani yi wa annabi salati Allah sai ya ɗau saƙon salatin ya kai wa annabi wata ruwaya ma ta nuna har sunanka sai an gaya wa annabi cewa wani a wuri kaza ya yi ma sallama kuma ya gaishe ka kuma annabi ya gaya mana zai amsa gaisuwar har zai kuma mayar maka da amsa Allahu akbar a yau za mu tashi sabon fasali malam ya ce alfaslu sabi fasali na bakwai filaktilafi fi salati ala ghairin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fasalin zai tattauna mana saɓanin da malamai suka yi na yin salati da mutum zai ma wani wanda ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi sallama ya halatta a ma wani da ba annabi Muhammad ba salati wa sa'irin anbiya'i sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma sauran annabawa ana ma sauran annabawa salaci ko sai annabi Muhammad kawai sannan wanda ba annabawa ba ana iya musu salati kaga dai annabi kawai ake wa ko har da sauran annabawa idan ana wa sauran annabawa to sauran mutane ma ana iya musu salati to malamai tun a farko ba a sahabbai ba sun saba kan wannan matsala amma a sahabbai ba wanda suke masalati amma ga baya an samu saɓani wasu na wa za a iya ma wani salati ko da ba annabi ba ne amma a takaice magana ce annabi sallallahu alaihi wasallam ana mai salati haka duk wasu annabawa manzani ana musu salati amma duk wanda ba su mutu sai dai mala'ika shi ma mala'ika ana cewa ne alaihi salatu wassalam amma banda su bid'a ce daga bayan shi shi'a suka kirkira idan ce an aliyin sai ce alaihi salatu wassalam wannan duk ba daidai ba ne. farkon al'amari a addini ba a haka wanda duk annabin Allah ne za ka ce alaihi salatu wassalam ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ka ce ma annabi ko masu wanda ko sahabi ne sai dai ka ce radiyallahu an wanda kuma ba sahabi ba ne, sai ka ce gafarallahu lahu ko rahimallahu lahu jama'a kun gane ko wanne a tsarin da ahlus sunna mafi yawa suka tafi akai don wanda bai tafi akan haka ba to ba daidai bane ba Allah ta tsare kala al-qadi al-qali iyad waffaqahu Allah Allah ya mai gamdakatar Allah ya datar da shi abin da yake nema yake ammatu ahlil ilmi mafi yawan malamai masu ilimi so sun tafi ne muttafiquna ala jawazi salati ala ghairin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a kun gani mafi yawan malaman musulunci sun tafi watan sun yi ittifaki akan halaccin yin salati ga wani annabi da ba annabi Muhammadu ba dan nan sai kace mutun ya nusu ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam sun haɗa akan za a iya salati ba akan annabi muhammadu ba kawai za a iya akan wasu annabawa kun wannan sai ya ce waruya an ruwaito mana an ibn abbasin radiyallahu an maganar da aka samo ta ga abdullahi Ɗan abbas allah ya ƙara masa yadda abdullahi Ɗan abbas ya ce annahu la ta salatu ala gairin nabi sallallahu alaihi jama'a kun gani yanda abin yake yin salati ga wani da ba annabi Muhammad ba bai halatta warwaya anhu an ruwaito dai daga Abdullahi dan Abbas cewa la tambagi salatu ala ahadin illa nabiyina jama'a kun gani bai kamata yin salati ga kowaye kowane mutum da ya halatta a yi mai salati illa nabiyina sai dai annabawa da ma kun gane ko to can akwai tikka ne da warwara koya abin yake da ya ce la ta zuzu salat ala gairin nabi sallallahu alaihi wasallam kun ku gani bai halatta yin salati ga wanda ba annabi muhammadu ba to anan kuma sai ya ce an ruwaito dai daga wurinsa la tambaji salatu ala ahadin yin salati ga wani mutum bai halatta illa nabi na sai dai annabawa to yanzu ya za a yi kafitar da wannan matsala sai ka ce tun farko kaji imam alkali da ya ce ammatu ahlil ilmu kuna ala jawazi salati ala gairin nabi sallari alaihi ya halatta yi talati ga wanda ba annabi Muhammadu ba cikin annabawa kwanji wannan ko aka ruwaito Abdullahi dan Abbas ya ce salati bai halatta ga wanda ba annabi Muhammadu ba sai ka ce wannan magana yana yin ta ne a cikin al'umma annabi bai halatta a yi wani salati jama'a kun gane ko warwaya anhu da ya ce kuma an ruwaito ɗaya daga wurinsa cewa la tambagi salatu ala ahadi yin salati ga wani mutum a al'umma annabi bai halatta illa nabi na sai dai annabawa kun ko gane yadda zaka hada abubuwa ta yadda zai fito maka ko na'am E nan ba tukka ba warwara sai dai in baka matsu wanda zai ma bayanin yadda za ka gane ba lallai a al'umman nan dai halarta a yi wani salati kun gane ku duk da matsalan mun ce akwai saɓani za mu ɗan tattauna kanta a gaba to sai yake cewa zai halarta a yi wani sati in ba annau ba to sai ka ce a al'umman nan da ya ce kuma salati zai kamata a yi shi ga wani kowaye sai dai in annabawa ne to ka ganin sai ka ce can a al'umma annaba ba a wani talaki sai annabi kun ji wannan ko sai ka ce amma in annabawa ne to za a iya musu talaki ya kamata a rika musu wakala sufiyanu sufiyanu sufyanu sauri yace yukrahu an kyamaci an ki an ala illa ala nabiyin an kyamaci ba a so a ga an yi salati an gane akan wani mutum illa ala nabiyin sai inga annabin Allah ne shine yukrahu an yusalla makaruhi ne abin kyama ne a yi salati illa ala nabiyin sai ga wanda annabin Allah ne wanda duk ba annabin Allah bane abin kyama ne a jikana mai salati wannan sai 'yan shi'a su haka suke ma imamansu Allah ta shiryar da mu to shi ne ya ce wa wajattu ko da khatsi ba'd shuyukhi mala alqa'i sufyan sauri ya ce ni na sama a rubuce daga wurin wani cikin malamai na an gane ku wannan magana ko kuma wajattu alƙali iya dan ai ba ba ba sauri ne zai ce ya samu maliku ba saboda ai shi tabi'i ne su maluku kuwa atba'u tabi'i ne da aka Jattu. alkali ya je ce ni na samu a rubutu ba da a rubutun wani daga cikin malamai na na samu wani cikin malamai na rubuta cewa mazhabu malikin mazhabar da muke kai ta imamu malik ta tafi ne a kan annahu la zuzu an yi yusalla ala ahadin min al biya'i bai halatta a yi ma wani cikin annabawa salati illa cewa muhammadin sallallahu alaihi wa arisala don ba muhammadin suka ce ba a ma wani annabi salati wannan ya gani a rubuci amma bai ce fa ga wanda ya faɗi ba kun gane ko sai ya ce wa hada gairu ma'arufin min mazhabi sai dai wannan maganar da ya gani wani cikin malaman shi sun rubuta wannan magana tsakanin da Allah ba sanannen magana ba ce a mazhabin imam malik dan a mazhabin Imam malik ana ma wani salati cikin annabawa to amma kaga ya gani wani cikin malaman shi ya rubuta cewa ba a yi ma wani salati cikin annabawa a mazhaban malikiya to sai ya ce amma wannan magana ba daidai ba ce wannan a malikiya ba a san da wannan magana ba duk da ya rubuta وقد قال مالك في المبسوط ليحيى ابن إسحاق domin ya zo imam malik ya faɗa a cikin littafin al ya gaya wa almajirin shi yahya ɗan ishaqa ya ce ma almajirin nashi akrahu salata ala ghairil anbiya ni ina kin in ga ana salati ga wanda ba annabi ba ni ina kyamar in ga ana yin salati ga waɗanda ba annabawan Allah ba to kaga abin da ya zo a cikin littafi mabaso wanda mun sha karanta littafin nan a baya a littafin nan na ashifa kuma duk mai malikiya sun kitabul mabaso an gane ku to a cikin maliku ya ce yana kyamata ya ga ana salati ga wani ba cikin annabawa ba wa ma yan na an na ta'adda ma umirna kuma bai kamata mu rika wuce iyaka ba mu rika ƙetare iyaka kan abin da aka umarce mu mu an umarce mu ne ne wa annabi salati ko ɗaya cikin annabawa to bai kamata mu ƙetare su ba mu je muna mu jama'a kun gane ko kala ya ko kala ya yahya ibn ya yahya dan ya yace la tu'akhudhu bi qawli ni ba zan yi riko da wannan maganar tasa ba wala ba su bi salati alal anbiya'i kullihim ba laifi don kawo annaba salati dukansu don wani annabi an faɗi shi kai mai salati ba matsala wa la gaire ni ina ganin hausunsu za a iya musu salati kun gane ku saboda wani abu da ya dogara da shi zamani amma kuma shi sa nake gaya mana idan ka ce kai kana bin ƙur'ani da sunna ne wannan zai sa ka zama ahalus sunna na gari kun gane ku sai dai ka ce kana bin ƙur'ani da sunan a bisa fahimtar annabi da sahabbai don in za ka bi ƙur'ani da sunna amma ba a fahimtar annabi da sahabbai ba har yanzu kai ɗan bidi'a ne jama'a kun gani har yanzu kana nan da bidi'a ka don za ka rika fassara ƙur'ani da naka ra'ayi amma wanda zai bi ƙur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da safai duk ayar da zai fassara sai ya nemi ya annabi ya fassara ta duk hadisin da zai fassara sai ya nemi ya wani sahabi ya fassara jama'a kun gane ko dan su sahabban kai tsaye su annabi ya gaya wa magana kun gane ayar kuma kai tsaye annabi Allah ya gaya wa sannan ba wata ayar ce da annabi ya bayyana bai ga abin da take ne so dan haka dole ne ka bi ƙur'ani da sunna amma a bisa fahimtar annabi da safai jama'a kun gane shi annabi dama ba da matsala a kansa sahabbai ma Allah ya ce ya yarda da su kaga tun da ya yarda da su ya yarda da fahimtar su jama'a kun gane ko ya yarda da fahimtar da za su yi ma littafin su don ya san annabin shi ne bayyana musu abin da ake nufi jama'ar musulmi kun gane ko wannan yasa kaga Allah da yawa wuri a ƙura'ani yake tuwa yadda da su ai yadda da su shi ne fahimtar da suke wa addini Allah ya yarda da haka shi ta ke tuwa radiyallahu anhu wa radu an Allah ya yarda da su kuma ya yarda su masu yadda yarda da shi ya yarda da fahimtar da suke ma addini ya yarda yarda da suke wa annabi Allah ya yarda da gaske su sun yarda da annabi ba irin yadda da waɗanda suka zo daga baya galibi suke wa annabi ba a'a su Allah ya yadda da yadda da suke wa annabi jama'a kun gane dan Allah kadiba mun karanta a littafin nan ma a shifa tambaya a mujal a juz'in farko in ba ku manta ba annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dukiya ce aka kawo masa mai yawa dinare ne kudi ne mai yawa aka kawo annabi to kun san manzo Allah mun karanta shi watan da ya dau tarin kuɗi wani abu ba shi kawai in kuɗi ya zo mai in yana da bukata zai sa da su an ko yanzu bai da wani abu na bukata yin amfani da kuɗi ke bukata sai ba shi kawai jama'a kun gani an kawo annabi kuɗi mai yawa bari a faɗi yadda za a gari. kuɗi mai yawa gashi annabi ya kalli tarin kuɗin nan ya ce jama'a in Allah zai mai da tarin kuɗi su zama kamar girman dutsen uhuru, wallahi ba zan so kwabo ya kwana a ciki ba aurina in kaga kwabo ya kwana sai dai in wani na dina ba shi ban ba su kuɗinsa ba to gari ya waye in aji dan in ba shi amma ba zan bari kwabo ya kwana ba to haka annabi kuɗi mai yawa jama'a sai ya sa da aka yi shela a unguwa kowa ya zo an kawo kuɗi kowa ya zo ya faɗi matsalar shi a bashi abin da ne jama'a sahabban nan duka aka fito aka tau duk wanda ya zo annabi zai ce kai matsalar bukatar ka ta nawa ce wannan zai ce dubu ɗari tara annabi ya sa a wari sai a bashi kai bukatar ka ta kuɗi matsalar ta nawa ce sai ce dubu ɗari uku sai ce a bashi kai bukatar kowa na ji kuma kai bukatar ka ta nawa ce sai ce miliyan shakir a kirga shi bashi kai fa nawa ne bukatar ka ta kuɗi yanzu sai ce dubu ɗari sai a ce a bashi kai matsalar ka ta nawa ce ta kuɗi sai ce dubu ishirin da biyar ne maza Allah sai a bashi jama'a duk yadda ka faɗa za a ce a baka kuma ba ruwan maza Allah da cewa kai ka ce miliyan ɗaya da rabi anya kuma tsalaka ta kai miliyan wallahi annabi ya yarda su duk wanda ya faɗa kawai annabi ya san buƙatar ce ba ƙarya kawai zai ce a bashi da haka zo wani ya ce miliyan an bashi wani ya ce miliyan dubu ɗari tara an bashi wannan ya ce miliyan ɗaya da rabi an bashi kai ka zo tsakaninka da Allah ka san matsalarka dubu ishirin da biyar ce wallahi ba su karya kai nawa ne matsalarka sai ce dubu ishirin da biyar ya san faɗa zai ce miliyan biyar za a rale a bashi ba amma tun da matsalar shi 25 ce wala haka zai fari to ka ji abin da daga cikin sirrin abin da ya sa Allah ya ce ya yarda da su ka ji abin da ya sa annabi ya yarda da su yanzu dan Allah jama'a ku auna mu da muke zuwa karatu kawai mu da muke wurin nan a kawo tarin kuɗi haka Thank <laughs> you. yanzu abimu tsakaninmu da Allah kowa a ce kai matsalar ka ce kun gane to su annabi ya yadda abin da suka gaya mai wallahi ya gaske su ke ya yadda kawai da sun ce ka zane ya yadda don tarbiyyar tasu ya san ba mai bukatuwa matsalar shi ya san ta dubu goma ce ya ce dubu talatin da biyar ko dubu hamsin na ya ga kudin banza Da jama'a kun gani ka kalli yadda mutanen muske an je aikin haji ko umara sabil da ake rabawa wannan sabil din an tattale shi ne don waɗanda ba su da shi amma sai ga mutanen ƙasar mu in sun je kai ba ka ganin wasu farare larabawa wallahi komai ake rabe ko kallo ba su kawai za su zo su wuce saboda sun san don waɗanda aka tattala ake ba amma don ba haka ba ni ido na ya taba ganin 'yan majalisar wata jiha wallahi suna sun karɓar sabi 'yan majalisar jiha ce wata jiha a najeriya ido na ya gani sun dudduba haka mu muna kallon su sai mana 'yan majalisa ne kawai sun karɓa abin sun yi gaba kun gane to waɗannan mutanen kajiyar da su kaji sirrin da ya sa Allah ya ce ya yarda da su kaji sirrin saboda shi ubangiji ya riga ya buga san na tsoron Allah a zuciyarsu ya san suna da tsoron Allah ba ci kariya ba wa alzamahum kalimata takawa. wa kanu ahqqa biha wa ahliha wannan ya sa ai ubangiji ya ce waɗannan ula'ika homol mu'minuna hakan inda kana neman muminan gaskiya to su ne jama'a kun gani nawa ne bukatuwarka sai ce dubu biyar a daidai lokacin da wani ya ce dubu ɗari uku kuma ya ga an ɗiba an shi. amma shi ya fi matsar shi dubu goma ce wallahi biya haka zai fai kun gane to fata shabba in lam takunu mislam ya za mu dan kwatanta rika kwatanta zama irin in har ba zai mu zama irin nasu ba amma mu dan rika kwatantawa inna tashabbuha bil kirami salahu ko yaya kake dan kwatanta yin irin nasu rabauta ne gare ka bar aje kiyama gaban Allah ka jama'a kun gane daurewa za ka yi ta da za ka dan kwatanta nawa ne matsalarka duk yadda shekar da kai tun da abuwan ɗari uku kai mace ishirin bayan biyar ne matsalarka a'a kawai ka ce biyar jama'a kun gani to wallahi al'azim mun karanta da ku a cikin littafin nan na ashifa annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya raba ma kowa kuɗi a unguwa duka ƴan unguwa sai da aka raba kuɗin wani abiyar ya shiga gida sai ya ce wata matar shi ta aji zuwa garin Allah ya waye dare ya yi sallolin shi duk zikiri da abubuwan da duka zai ya gama sai ya ɗan kwanta haka yadda ya saba ya ɗan yi bacci sai juye juye annabi yake bacci ya ƙi yiwa kawai sai ni ke matar ce lahiya sai ce bacci ya ƙi zuwa mini amma bari ina zuwa kawai sai tashi ya fita kamar na turin wada sai ya tafi da kaci da daddara fa ya tafi wata unguwa tan ya je ce a taso duk jama'a kai an kawo kuɗi wanda duk ke bukata ga kuɗi an kawo ku zo mu je kowa ya karɓi nashi wallahi jama'a ka suka biyo duk aka raba musu sai da annabi ya gaba ɗaya kuɗin ya shayi ya ya ce ai duk an rabar bukata duk an ba su da ya dawo yana kwantawa sai bacci ya ɗauke shi to kafin bacci ya ɗauke shi sai ya ce mata al'anar tarahatu yawanci sai yanzu hankali na ya kwanta wallahi amma in iya bacci ya ki kama idona da ma kun gane bacci ya ki kama idona abin ya ki yiwa sai yanzu da na rabar kawai hankali na ya kwanta sai yanzu na jina huta kawai zan iya bacci jama'a kun gane to kar ka zama cikin ɗan allazi jama'a malan wa'addada kai ta tara kuɗi idan ka ga lissafi kaza ka hangiwa na gaban kai ka ce ce kai ma ka matsa ka tara shine ne allazi jama'a malan wa'addada Allah ya ce ya sabu anna malahu gani yake abin da zai ta tarawa zai bashi ya zauna zama na dindindin a duniya kalla Allah ya ce karya kai. layun ba zan na fil wala ya sai an jefa shi wuta huɗa ma sai an jefa shi huɗa wa ma adara kamar huɗa ma me ya sanar da kai me ya huɗa ma da ake faɗi sai ya ce ne narun lahi ko baka iya larabci ba ka san dai naru kuma narun lahi jama'a kun gane ko da haka ka ce za ka yi ta tara kuɗi ka yi ta tarawa har sun ta bukatunka to dan adam kenan ɗan adam ke ba abin da zai cika cikin ɗan adam in dai ba imani gare shi ba sai dai in kara da imani amma Allah ya kasa za ka yi tarawa tun kana tara halal sai ka koma kana ɗebowa har da haram kuma kai ta tara haram kuma duk da haka ka ga dai ishe ka ba yanzu ai kowa ya ga abin da ake ta nuna kan facebook abin da ya faru wannan masu kuɗaɗe da ake cewa ka ba da dubu kaza kullum ana baka dubu kaza kun ya ji abin da ya faru jiya kaga halin da mutanen kano suka shiga wallahi biliyan 117 suka tara na jama'ar kasar nan sun gudu an nemi tara suka ba kudi biliyan 117 jiya in kawo facebook mutanen kano kuka wani ma hawan jini shi ya buge shi saboda mutanen muna da san banza jama'a kun gani biliyan ba fa miliyan ɗari ba biliyan biliyan ɗari da sha bakwai da mutane suka kwashi duk an tutura kuɗi sun gama tara an nene ta harafa <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kano ne amma duk kudaden mutanen Kano ko ina ne a yi wasan ƴan kano ne su suka fi kowa cika dan Allah ka ba kai kana musulmi ba ka lura da hanyar samun ka jiya nake gaya ma wani wani bawan Allah da ya rasu ya bar kuɗi Allah kaɗai san iyakar kuɗin na shiga sai nake ba su magadan shi shawara ya gina masallaci ya kai linta duka kawai rufin za a ya rasu amma billahi la ilaha illa shawarar da na bayar na ce musu kar ma ku damu da cewa wai ku yi da sunan shi rufin na masallacin a'a tun da shi ya gina ya kai rufin za a yi ku taimaka a abin da za ku gada ko ku haɗa ku shi da ku da shi ku rika samun lada billahi lazi la ilaha illa sun yadda kowannen su zai gata kuɗi ya kusa miliyan ɗari amma su yadda a shi suna ta wasa da maganar har ina ga an gama raba komai amma ba tsarin za a shi. to wani mai kuɗi da ya zo sai yake mun magana ya ce to shi zai ce wani abu ne sai yake ce mun to ka ga malam ni gaba ɗaya duniya ta fita mun are ce yanzu shi ma fada zai mutu haka za a yi mutu sai da ce to bari ka ka gan shi shi da ya rasu da an yi shawara da shi kuɗin da ya tara za fa ka mutu ka basu wallahi zai iya kwasan hudu a kashi biyar ya gina ma shi lahira ɗaya ba musu su gadin tunda ba za su tausaya mai ba alherin da kayan za a iya bari ya lalace ga kuɗin ka kuma bashi da yake ake ɗan bi akwai yan basu suka da mai bala'in kuɗi ne akwai kuɗi miliyan goma akwai miliyan shida akwai dubu ɗari kaza da haka fa wurin shekara da rasuwa sun fi tafiya su dai kawai araba musu su dai kawai araba musu kun gane yaushe ubangiji zai baka dukiya kai ba za ka fara gina ma kanka da kanka lahira ba ka gina ma kanka lahira ka abin da ya rabu to ka ban musu ka san dai ka gina ma kanka lahira ka riba da musulmi suke tun neman hadda aram ka tara ma kanka halalu ha hisabu wa haramu ha ikabu abin da ka tara na halar sai amma hisabi ƙarshe ko bari ku kamar yadda hadisin annabi ya nuna dan an zo hisabin kuɗinka za a yi kwandala bayan kwandala ne za a ɗauko kwandala yi a dukiyarka suna maka a ce ta yaya aka yi ta shigo dukiyarka sai fa kayi sai a aje ta ta shigo dukiyarka ta hanyar halas ne ka faɗa mala'iku sun ji sai a ce an ji an aji idan duk aka gama duk ga su ta hanyar halar kaga kama a ya kamata a ce ya samu fita to ba ka samu fita ba don an yi haka sai kuma a ɗauko ta a ce to yanzu wannan ita ta halarta shiga to ya aka yi ka kashe ta sai ka yi bayani wannan ya aka yi ka kashe ta wannan ma ya aka yi ka kashe ta haka za a yi tilista shi har za a ɗauko ta a ce wannan ya aka yi ka kashe ta sai mutum ya tara ni ban sayan da aka yi ba ma ashe ya aje ta a ɗaki irin banzan ajiya an ɗauke saboda yana da kuɗi da yawa bai ma san an ɗauke ba ce wani na nan kasan yana neman Allah ya bashi bai bashi ba kai aka baka ta hanyar halar ka samu amma ka batta a banza ta bace to tsayanin ne jama'a kun gani da kawai don ka mata ta hanya halal ba wai ka fita ba ne sai ka yi bayani na ake kakashi aika annabi ce ta halar dama muni ne ake fatan ya samu to ta wata hanya zai biya kashe wallahi sai an tambaye ka in kuma ka kashe ta hanyar da bata kamata ba wallahi ko matsala na kanta. an bari ka yi ta tozarta ta wulakanta ta ɓaci shi ma dai still akwai matsala a kanka me yasa kaga annabi wani na zuwa ya jira akan raƙuminsa kawai sai ya wuto cikin masallaci wa annabi sallama annabi na kallon sai ce a kaba ta haka sai ce ai na dogara ga Allah kawai sai annabi ya ce in koma irji ya ce maza kuma ya kilha je ka kama ta ka ɗaure wata wakkal sai ka ce min ka dogara ga Allah to sai in fahimce ka kama ka ɗaure samu kulli sa security kawo ta inda za a kulan maka da ita to sai ka wuto ka zo ka ce mun ka dogara ga Allah to gaske dogaro kenan amma kawai ka aje mashin ba kullewa ka aje kike ba kullewa ko ka aje ba security kuma ka ce ka dogara ga Allah wannan tawakkuli kenan ba tawakkali ba kenan wannan tawakkuli ake ce masa ƙaryar dogara ce kawai ga Allah wannan ƙarya ne kawai jama'a kun gani Allah ka tsare to kaji shine yake cewa wa qala malikum fil mabsuti li yahya ibn ishaqa akrahu as-salata ala ghairi al-anbiya wa la yanbaghi lana an nata'adda ma umirna bihi yace bai kamata wata mu wuce iyaka kan abin da aka umarce mu kansa kala yahya ibn yahya lasu akhudh bi qawli yace ni bazan yi riko da ba zan yi riko da ita ba wato bazan yi aiki da maganar sa ba ina da wata fahimta wala ba asa bis salati alal anbiya'i kullihim ba laifi dan kawa annabawa salati dukansu wa ala ghairihim kai waɗanda ba annabawa ba ma in kai musu salati babu laifi wahtajja bi hadith ibn umara ya kafa hujja da hadisin abdullahi dan umar wa bima jaa fi hadith ta'lim an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salatu alaihi haka ya kafa hujja da abin da yazo hadisin karantarwar da annabi yau musulmi na salaci da za a yi masa wafihi a salatin da annabi ya koyar a yi masa ai akwai wala azwajihi wa ala alihi wa ala alihi wa ala azwaji an ba kuma ta ba a malayinul hasanati mun karanta shi ma a nan ɗin mun karanta an gane ku mun karanta siyagu sala akwai salatin da annabi da ya koyar da shi ya koyar da salatin har da yi ma haddasa iyalin shi a cikin salatin ko ko ba haka ba gashi nan salatin da ya ce ƙolo Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi a inda ya ce Allahumma salli ala Muhammadin ko wa ala azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali ko wa ala azwaji wa zuwa ƙarshen salatin an ba kuma ta ba mun yi to shine yake cewa to ai ga shi a salati annabi ya sa wa ala alihi wa azwaji to kenan ana yi ma wani salati kenan tunda annabi a salatin ne ko ya sa alihinsa ya sa kuma matarsa kun gane ko to duk da haka ne za mu ci wannan magana dai ba daidai ba ce amma bari mu kai amma yanzu za mu ji hujjarsa ka daga cikin hujjar ga ka fara ji wa wajen wajadtu mu'allakan kuma na samu wani karatu hadisi wanda mu'allaki ne kai tsaye ba a danganta shi da annabi ba sahabi ne an abi imran al-fati ko ruya an ibn abbas radiyallahu anhu an ruwaito daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda me ya karwaito mana karahata salati ala ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam karhancin yin salati ga wani wanda ba annabi ba kala yace wa bihi naqulu da wannan muke fatawa walam yakun yusta'malu fi ma ba, amma ba a yin salati ga wani da ba annabi ba a abubuwan da suka gabata cikin sahabbai da tabi'ai ba a yin haka sai ya ce wa kadarwa abdurrazzaqi al-imam cikin musannafin sa ya ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu hadisin da aka samo daga abu hurairah Allah ya ƙara masa yadda kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya ce annabi ya ce sallo ala anbiya illahi wa rasuli ku yi annabawan Allah da manzannin Allah salati duk wani annabi in kun faɗi sunanshi shi ku ce alaihi salatu wassalam ko ku ce sallallahu alaihi wa sallam jama'a kun gane ku akwai hadisin da a bukhari annabi da ya faɗi mala'ika jibrilu sai ya ce alaihi salatu wassalam an gane ibn hajar da ya zo sai ce wannan dalili kan waɗannan mala'ikun su ma ana musu irin wannan salatin to sai ya ce sallu ala anbiya illahi kuna iya ma annabawan Allah salati ku ma annabawan Allah salati in kun faɗi sunansu wa rasulihi da manzanninsa fa inna Allah domin su ma ya Allah ne ya aiko su kama ba'athani kama yanda ya aiko ni su ɗan aikin Allah ne kamar yadda nake nima ɗan aiki ne na Allah wannan hadisin a shekul allamatul albani a silsilar sahiha ya inganta sa a hadisi na dubu biyu da da da tara sittin uku. Allah ka shirya da sai ya ce kalu suka ce ko wal asali du an na abbas layyinatu duk isnadan da aka samo daga abla dan abbas ba su inganta ba masu rauni ne wasalatu fi lisanin arabi domin yin salati salati a harshen larabci an gane bi ma'anar tarahumi wa du'a'i ai shi salati abinda yake nufi shine neman Allah ya wani rahama roƙa ma wani Allah shine salatin wa zalika alal itlaqi in koyin addu'a ce da neman Allah ya ma wani rahama wannan kowa za a iya kun gane ba mu kayyadi bane kawai ga annaba da manzanni ha kowa za a ima hatta yamna amin hadithu sahihun aw ijma'un bare a ce wani hadisi sahihi ko ijma'in malamai yayi hani akan haka din wa qad qala ta'ala shi dai yana ta kama hujja akan za a ima wani talaki kun gane yace ai Allah ya ce eh, huwa alladhi yusalli alaikum Allah shine ke muku salati wa mala'ikatuhu mala'ikun shi ma suna muku salati da ma kun gane ko to kun ga wannan hujja kenan kowa za a iya wa suratul ahzabi ayata 43 wakala ya ƙara kafa hujja da cewa ya Allah ya ce wa annabi kun min amwalihim ka karɓi zakka a hannunsu to dahiruhum ka tsarkake su da wannan karɓar zakka shi sa ko sata aka yi ma kun gane kamun ka tsinuwa albarka ka ce Allah ka sa ƙazantar dukiyar ta wuce a kaɗansu don duk wanda ke nema sai kaga akwai wata 'yar a ya sani ko bai sani ba tana nan a dukiyar tasa to lokacin da fa za ka fitar da zakka shi a tsarin ubangiji wannan ƙazantar dukiyar ita yake tattara sai sa ka fitar shi sa ce ka dace ya tsarkake dukiyarsa saboda zakar da yi to ɗasirhun biha ka tsarkake su da ita karɓar zakar an gane ko sai ya ce eh, ka tsabtace su sannan ka tsarkake su ka tsabtace su ka tsarkake su da ita karɓar zakar wa salli alaihim sai kuma kai musu salati maimakon kai musu addu'a ce suka ce an ce wa salli alaihim kun gane ko yi musu salati inna salataka salatin ka gare ku gare su sakanun lam aina tsuwa take zama a gare su na abin da ya rage a dukiyar su rika ci ba sa jin wani damuwa jama'a kun gane ko wannan yana kafa hujja ne da za a iya wani salati wannan aya tana suratu at-tauba aya ta 200 a 300 al'aya har zuwa ƙarshe wa kuma ya ƙara kafa hujja da cewa ai Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim waɗannan mutane na gari akwai salatoci da suke samu daga wurin su wa rahma da kuma jin kai da tausayi na ubangiji wannan aya tana bakara aya ta 157 kuma ya ƙara kafa hujja da cewa wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi kuma ya annabi ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah kai salati ga dangin watan abu aufa Allahumma salli ala ali abi aufa wannan hadisin al bukhari ya fitar da shi an gane ko hadisi na 1498 wa mawali kai da ma wasu wuraren bandan haka muslim ya fitar da hadisin nan hadisi na dubu da watan saba'in da takwas kaga ya inganta ko annabi ya ce allahumma salli ala ali abi aufa sai ya ce wa kana idza atahu qaumun bi sadaqati idan wasu mutane suka zo wa annabi da zakkarsu kala za a ji ya ce musu in ya karɓi zakkar allahumma salli ala ali fulani Allah kai salati ga dangin wani ga zuri'ar wani Allah kai musu salati duk wannan yana kafa hujja ne da za a iya ma wani salati kun gane ko oh wannan takridin shine wanda makaranta yanzu kenan an gane ko wa fi hadisi salati a hadisin da annabi ya koyar da yadda za a yi mai salati ta koyar da Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyatihi kun gane ko duk wannan yana kafa hujja ne akan halaccin yima wani salati dan wannan hadisin al-Imam Muslim fitar da shi hadisi na 407 wa fi akhir a wani hadisin kuma yace wa ala ali muhammadin Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ko kila wasu malamai suka ce alu muhammadin atba'u duk mabiya annabi su shiga har kai din nan aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin to har ka shiga saboda ya kai ma mabiyin sunna annabi duk mabiya manzon Allah sun shiga kun gane ko kuma wannan usainin ya tafi akan haka mun karanta a sharhin da ya maki wasiya kun gane ko suna kafa hujja da maganar Allah cewa Allah yana cewa kan fir'auna da mutanensa kun gane ko yana cewa wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu saa adkhilu ala fir'auna ashadda al ran da kiyama za ta tsaya za a ce adkhilu ala fir'auna duk mabiya fir'auna a tattara su a shigar da su watan wuta mafi tsanani jama'a kun gane ko to wannan yasa suke ganin alu yana ɗaukan mabiyanka kawai to shi sa nan malam ya ce wasu malamai suka ce atba'u ali muhammadin mabiya annabi muhammad wakila suka ce a ummatahu al'umma annabi duka ake nufi to al'umma ta annabi ta kasu biyu akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa rutocin nan sun shiga duk guza wannan ummatul da'awa ne waɗanda aka tura su zuwa musulunci kafinsu to su ne ummatu da'awa to akwai kuma ummatul ijama to nan su ake ne waɗanda da ya kira su suka ansa wannan ita ce ummatuhu ummatu ijama jama'a kun gane ko Watsila, wasu suka ce a'a alu baiti mutan gidansa su ake nufi su ne alu muhammadi matan shi watan da 'ya'yansa su ake nufi wakila wasu malamai suka ce a al'atba'u mabiya warrahatu da kuma dangi wal'ashira, da kuma 'yan ƙabilanka kun gane ko wakila wasu ko malamai suka ce alu da ake nufi da ita lu rajuli waladu in an ce alinka ana nufin ɗanka kawai wakila wasu suka ce ƙaunu a al'umma annabi kawai ake da fitika, su ne alu ɗin wakila wasu ka ce aluhun ladina hurrimat alaihimus sadaka alu muhammadin su ne iyalan nan nashi waɗanda cin zakka ko sadaka ya haramta gare su su ne alu aliyin wa alu ja'afar wa alu abbas da alu Aki su hudu ne waɗannan gaba ɗaya zira'ar watan haramun ne su zakka amma a cikinsu inda wani ɗan shi ko jikan shi da kafiri ne to ban da shi jama'a kun gane a'a waɗanda alu aliyin wa alu ja'afar wa alu aqil wa alu afa waɗannan hudun ƴaƴansu da jikokinsu da tattaɓa kunnansu har zuwa yau in dai ka san kai jinin su ne a kawo sadaka ba za ka ci ba a kawo zakka ba za ka ci ba jama'a kun gane ko to in ka je sakkwato akwai waɗanda za a gawai dangi suna cewa su jinin annabi kuma sai ga ana ba su sadaka suna karba saboda shirme in ba shirye ba in dai kai jinin annabi ne ya za ka ci sadaka kuma kana kallon zakka ce aka kawo ta dabino gidan manzan Allah an aji annabi na shirin ya gama ya tashi ya fita kawai sai ga al-Husayn ɗansa kawai sai ga yana tona dabino ashe ya ɗauka yaro haya sa abu annabi da ya zaɓi cin shaƙe shi ya ce a mayo su fito da shi sai da ya kakaro ya kakaro da ya zuba sai ya ce haɓa kai baka san mu ba ma cin sadaka ba kai baka san mu ba ma cin sadaka ba kuma yaro annabi shaƙar shi zai da ya amayar yana zubar ya ce kai baka san ba mu cin sadaka ba kama sai ka ga wani kato ya ce wa shi jidan annabi ne amma sai ce bakka da shehu kuma sadaka yake so ka bashi ba katon banza katon woshi sakare wafi ruwayati anasin a ruwayar anas su ilan biyu sallallahu alaihi wa aliyu sallama man alu muhammadin a ruwayar anas an tambaye annabi su alu muhammadin da ake faɗi kala sai ce kullu taƙiyyar tun wani mai tsoron allah alu muhammadin kullu tafiyin Allahu akbar sai dai wannan hadisin watan al albani ya ce hadisi ne za'ifi a silsilar sada'ifa hadisi na 1304 da haka wannan karkaje za ka yi wa'azi kan tsalin Muhammadin ka kawo hadisi don mai inganta ba kuma an gaya ma tun da aka gaya maka kuma an fita waya ji'u alama zahabin Hassani zai zo karatu nan gaba a abinda hasanul basari ya tafi a kai annal murada bi ali muhammadin abinda ake rufi da Allah musalli ala muhammadin wa ala ali muhammadin to shi ne muhammadun nafsu shi kanshi muhammadin ake nufi kun gane ku idan annabi ya ce Allah musalli ala muhammadin ya makani, da ya ce wa ala ali muhammadin ya ƙarci wa ka dai yi fanaci ga muhammadu wannan alin din ba wani ake ne ba shi kan shi dai din ake ne shi ka kaji kuma abin da ya tafi kai o'o oh, oh, kaji fassara iri iri to shi ne ya ce ko Ya yace fa innahu kana ƙul don yana cewa fi salati hi al'an nabi sallari sallam wasallam annabi na cewa a salatin da yake makan shi yana cewa Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala Muhammadin yuridu nafsahu eh yana cewa Allahumma ja'al salawatika Allah ka sanya salatocinka wa barakatika da albarkokinka ala ali Muhammadin kun gane zai cewa ala Muhammadin sai dai ya ce ala ali Muhammadin yuridu nafsahu anan yana nufin kanshi shi kai shine ali Muhammadin da zan tambaye ku ai duk mun ji salatocin da suka inganta daga bakin annabi ko akwai wannan a ciki to tun da nan zaka gane ba haka bane ba ba mun karanto salatocin da suka tabbata daga annabi ba asfati salat ko mun karanta su a malayinul hasanat bi salatu wassalamu ala khairil anam ko duk mun karanta su anan ma a shifan mun karanta mun tabbatar da waɗanda suka tabbata mun faɗi waɗanda ba su inganta ba duk ga sunan halima guli kaula hadi ba ba ka ba dukkansu ƙariya ne imamul baya ya ruwaito su ko masu inganta ba jama'a kun gane ko Allah ka tsare to da aka wannan bai tabbata ba dai annahu kana la yukhillu bil fard ai ba yanda annabi zai yi wasa da yin abin da farilla ne a kai shi kun gane ko ci bin Ya zo da yin abin abinda nafila ne ba farilla ba kun ku gane abin da yake ni ku dibi salatin nan Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala ali Muhammadin ayi makan shi salati shi kai yi makan shi salati farilla ne ba mun yi bayani ai a baya annabi da kake gani a sallah ko tahiyya zo, ba farilla bane yin salatin annabi a tahiyya ko to idan ya yazo tahiyyarsa yana gama tahiyya to zai ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin shi ne hannu muku bayani ce idan ka kalli yadda annabi ke yi sai ka ce to wai wani yake wa ba shi ne muhammadin ba shi ne muhammadin amma don ya nuna maka yin salati a salla farilla ne kuma farlancin hashi ta shafa kun gane ko da haka hashi sai ya ce allah salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin hashi to shi ne nan malin yake cewa to inda yin salatin hashi ya makanshi shi salati farin ne to da ya ce Allahumma ja'al salawatika wa barakatika sai ya ce ala ali Muhammadin ayye ma wani nafila ne amma ya bakan shi fa farilla ne to sai ya wasa da farilla ya zo da nafila to tun da kaji ya ce Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala ali Muhammadin yana nuna watan ali Muhammadin din watan kanshi yake nishi shi ne ya ce ko yoridu nafsahu la'annahu kana la yukhillu bil fardi ba zai yi wasa da abin da farilla bane wa ya ci bil naf ya zo da yin abin da nafila ne la'anna al fard alladhi amara Allah ta'ala bihi domin abin da yake farillar da Allah ya umarce shi da yi shine as ala muhammadin nafs shine yin salati ga annabi muhammad shi kanshi wa hada mithlu sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan yayi kama da irin maganar da annabi ya faɗa kan annabi dauda da annabi ya ce laqad utiya mizmara ya ce masahadi an baki daɗin sauki kamar na garaya min mazamiri ali dawud daga irin daɗin muryan nan kamar garaya na annabi dauda ka san annabi dauda in yana karatun zabura duk zai da tsuntsaye da namun daji shi zo kawai ce lakwaf? da kawai suna haka saboda daɗin murya saboda daɗin murya yadda ka san garaya wanda ya iya kaɗa ta to annabi dauda in yana karanta ƙur'ani tsuntsaye zuwa suke su taru annabi dauda ta zabura in yana karanta zabura kun gane ko saboda daɗi shi suna tsokawar kare suna kai suna jin daɗi saboda Allah ya mai murya ne daɗi to haka ake son kai ma ka kyautata muryarka amma ba sai ka matsa wurin matsawa muryarka ɗaukan muryar wani ba a kai ma ka iyayen ka wurin taka da ka yi ta daɗin ta ko da hausa ne kun gane ko ka dai kai ma yi mai daɗi ba kawai ka fike ta kamar kuna ce ba a'a ai wannan qur'ani ne magana Allah ne a kauta sautul qari to ya kyautata shi wal lafzu lafzul wannan lafazin na ubangiji ne ka gyara shi ka kyautata shi annabi ya ce ku kawata qur'ani da sautin ku in za ku biya shi amma ba a ji wani sahabi ya matsa ma kanshi ya kallafa ma shi daukar sauti sai yayi irin sautin annabi ba ba wani sahabi da ya matsa ma kanshi in zai karanta qur'ani shi irin sautin annabi zai matsa yi a ba wani sahabi da ya haka inda ko sahabbai sun yi haka da tabi'ai sun matsa su ma irin sautin su suke a tiba'u tabi'ina za su matsa haka har zuwa yau sai an samu dole an kiyaye ga irin sautin yadda annabi ke shi za mu rika yi kuwa to amma tunda dai ba sunna ne matsawa ka kallafa ma kanka ɗaukar sauti irin sautin annabi ba babu sahabin da ya matsa ma kai shi ma ku je ku karanta bakar abla abu zaidi littafin shi bida'ul qurra bida'ul qurra bid'o'in alarmomin zamani yace daga ciki akwai kallafa ma kai sai an ɗau sautin wani in za a biya qur'ani sai ga wannan yana mashawi wannan yana hutari, wannan yana gamudi wannan yana waye kowa dai da irin sautin da yake matsa ma kai shi yayi kayan ka zo kana naka sai a ce ka a wannan bai hadu ba amma da an ce ka kajin da wani ya haɗu to hutsari yake ya ce ce mun fahimci sauti halitta ne yadda ka san fatar jikinka halitta ne za ka je ka rika shafa mai kai tulikin ka koma fari in kai baki ne ko to haka ne kallafa ma kai shi sai ya ɗau sautin wani shi ma sautin halitta ne Qur'ani ya nuna wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alimin da karki kallafa ma kanka sai ka koyi sautin mun shawi ko husari kai dai naka sautin kai kokarin kyautata shi kai kokarin mai da shi ne daɗi kai ma jama'a kun gani ai akwai wani immigration ne ina jin ko custom yana nan a Kaduna in yana karatun ƙur'ani da taushi za ka ji daɗi shi bai ɗauki kowa ba na shi kawai ke kun gani da na sai ina kaduna herkwata na kaduna to ban san ko ina ya koma bayan to ita mai shagun ko wutar e, yanzu a yako wani ɗan garin nan shi ma ya yi ce tsin shi yana da kyau bai ɗauki sautin kowa ba na shi za ku ji mala alimu mai mana bidiyo a nan yana yana kashi ɗan garin nan ne amma an kai za ka ɗauka nan balarabe yanzu ka ga mutanen sudan ba ruwan sun ɗauka sautin wani su mutanen sudan in kana manyan malaman ƙur'anin sautin kawai amma sai mu nan duk wanda zai biya ƙur'ani za ka ji a'udhu billah a ce ka ji dole ya ɗauki na wani kai kai na kamar Allah ka shirya su yuridu wannan hadisin al-Imam bukhari da Muslim suka fitar da shi a Bukhari hadisi na 548 a Muslim hadisi na 793 sai ya ce yuridu min mazamiri Dawud kaga sai ya ce Ali, Dawud amma yana nufin shi daɗin karatun da Allah ya wa annabi Dauda din shi amma sai ya ce an kuma shi annabi Dauda ake nufi jama'a kun gane ko Allah ka shirya da mu kuma jama'ar mu mu gane idan kana zuwa karatun zaure za ka je ka iske ana karatun attaura akwai zabura ta annabi dauda akwai injila ba fata asalin bacci. to duk waɗannan littafan da ka sani da ake yin su kaga ina da injilan kuma da duk mun yi ta muna da zabura mun yi ta muna da attaura duk ina da su kuma a karatun zaure da muke zuwa na koye su amma daga baya duk sai na gane shirme ne bata ne tunda Allah ya baka alkur'ani ka wuce kuma zabura ka wuce attaura ka wuce injila tunda Allah a ƙur'ani cewa min ƙablu hudan linna, kafin zuwan a taura da zabura da injila shiriya ne ga mutane amma tunda ya zo yanzu su ba hudan ne linnas ba to an kuma ba hudan su ba to me ka mutane ya zama dalalun linnas da haka ko fiyo injilar ka samu asalin attorar ka samu asalin zaburar ka samu ta annabu dauna ko su ka samu wallahi a yau bata ne kali kana bin ka zama batacci qur'ani kadai zaka buka shirya Allah ka shirya ka wafi to kuma ana nuna lokaci yayi karatu sai gobe insha Allah muna masu cewa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله